وعلى آله وأصحابه ومن يتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام تفهيم المتفهم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قلت والعجب فالعجب هذا الدكتور abin mamaki ga wannan doktor din wanda yake da'awan dangantuwa zuwa ga mazhaba na malikiya yana inkarin nan hadisan wani lokaci wani lokaci kuma ya yi tawilin wani lokaci sai ce hadisun bai yarda da shi ba wani lokaci kuma sai ga kamar ya yarda da hadisun sai ya yi tawilinsa ya ɗago ma tarihisa sai ya tawili cewa annabi isa na hakika annabi isa dan maryam ya rasu wala yanzu kuma annabi isa ba zai dawo ba bal yanzu isu a'a misalin annabi isa ne zai dawo annabi isa na hakika ya riga ya rasu ba zai dawo ba wanda zai dawo shine misalin shi wanda yake da siffa irin siffar annabi isa shine salahu dinil ayyubi an gane kaga a wancan lokacin ya ce salahuddin ayyubi shine annabi isa nan wani mutum zai sauka a gare ku mai kama da annabi isa A gani da yanzu lanna kun isa bin maryam hakaman mufidan da sannu annabi isa dan maryam zai sauko cikin ku yana shugaba mai adalci ce nan la yanzu lanna kun isa bin maryam ay rajulun musbihun بإيسى بن مريم هو رجل شبيه بإيسى بن مريم mutumin da ya yi kama da annabi isa ɗan maryam a wajen sifa an gane wannan ku to wannan mutumin shi ne salahuddin al-ayyubi an gane kuma yana danganta wannan magana na rasuwan annabi isa zuwa ga imamu darin hijira cewa imamu darar hijira malik bin anas shine wanda ya ce annabi isa ya rasu sai ce maka wai shine dalilin da ya sama bai ruwaito saukan annabi isa a cikin mawatsa ba kenan duk hadisin da bai ruwaito a cikin mawatsa ba da hiji ne to wannan ya saba wa maganar malikawa su alƙazi iyad su imamu su ibn abdulbar za ga suna amfani da hadisai da yawa wanda babu su a cikin motsa suna gina kida suna gina ibada suna gina mu'amala da shi in dai wannan shirin ka'ida to ya kamata mu gani shin ka'ida ne na malikawa cewa duk hadisin da baya cikin motsa to ba za a yi aiki da shi wajen akida ba ko wajen ibada a ina aka samu wannan ka'ida shin malikiya na hakika wanda imam malik ya karanta tare da ɗalibansa suna da wannan sifa ɗin domin wannan za ga cewa yan baran dan doktor suka kafa hujja da wannan cewa ai hadisin ma bai cikin wasa ai hadisin babu shi a kaza to muna so mu san ka'ida ka'ida ce ta malikiya a ina za mu ganta sai mu gane kawai mun ga hadisi ba mu da zamu kaza to ai muna jin shi doktor din kuma yana kafa hujja da hadisin bukari in ta yi daidai da ra'ayinsa idan hadisi ya yi daidai da ra'ayinsa ko yana cikin bukari ko yana cikin musulun ko yana cikin littafan sunan to za ka ga yana kafa hujja da su sai mutum ya kasa gana mai ba ka'idan shi wani ka'ida yake bi na'am na'am kadi ban buktani eh ya jingina zuwa ga imam malik saboda ƙarya da kirkiran ƙarya ya dogara da abin da ya kafa hujja da littafin utubiya wala yarji ila tafsir aimat al-malikiyya to a cikin littafin utubiya sai ya dauki wani wani magana na imam malik sai ya awwala shi zuwa ga wannan an gane ku to kuma da aka bi duk ɗaliban imam malik babu wanda ya ɗauki wannan magana zuwa ga haka to kaga in har zai zama to shi ne kaɗai a duniya yake da wannan fasarar akwai magana duk ɗaliban malikiya wanda suka girme shi suka yi karatu wajen malik da wanda suka yi karatu a wajen su wa'annan nan babu wanda ko da wasa ya kafa hujja da jami'ar kutubiyya. A kai rashin dawo annabi isa kai bal ma littafin utbiya din ibn rushd an gani da yayin sharhin sa ya tabbatar ya nuna tawaturancin dawo annabi isa a littafin utbiya din to da a ce akwai magana ta kusa ko ta nesa wanda ke nuna annabi isa ba zai dawo ba da shi wannan da imamul qurtubi da imamu ibn rushd da ya kama hujja da wannan ko a samu daga cikin wanda suka zo bayansa to malikawa gaba ɗaya a cikin shuruɗinsu sun tabbatar da sauka saukan annabi isa kai ni dai sai a iya karatuna na ban taɓa ganin wani malami a da a ga daga cikin malaman tafsiri ne ko malaman hadisi ne ko malaman fikihu ne ko malaman tafsiri ne wallahi ko da wasa in ga sun nan yi ishara ma zuwa ga rashin dawowa wallahi ban taɓa gani ba shi sa abin yana daure mun kai in ga mutum yana da'awan sunna yana inkarin dawowa wa hangar isa babu hatta a sha'ira hatta wanda suka tasirantu da a sha'ira muna karanta littafin mai babu salis ashirin a gani ya yi magana kan dawowa an gari isa a ina ne za mu samu ko dan ishara a ce talaf a ce bayan imam malik ma ko wasu ɗaliban shi ba da suka zo in kaga masu inkari mutane ne da suka tasirantu da aqidar mu'tazila kamar irin su irin so Rashid Rida na Misra irin su Muhammad Abdu wanda Muhammad Abdu akalani ne shi yana fifita hankali akan nassi anan ne Rashid Rida ya tasirantu karatun da ya a Azhar lokacin Muhammad Abdu ina gani ya taba zama shekul Azhar to tafilantuwan shi da Muhammad Abdu da tasirantuwa da Shaltut shaltu duk malaman misira ne manya-manyan malamai ne na misira su din nan sun tafi zuwa ga wannan fahimta din. to ina ganin su ne sai kuma 'yan ahmadiyya yan ahmadiyya su ma suna da aƙida cewa isa ba zai dawo ba ga duba duk gaba ɗaya isnadin inkarin annabi isa ya koma ne zuwa ga mubtadi'a babu isnadi ko ɗaya zuwa ga malaman sunna an kaga wani malamin sunna da ake girmamawa wato ya ɗauki wannan to gaskiya bai dauko daga littattafan ahalus sunna ba in kuma ya ɗauko zai gaya ma ga littafi ina ji a ɗan gungu da shi da ainihin ɗalibansa yana tattauna yana ba su labari da wani ɗalibinsa malam alhassan wani bafilaka ne haka suka ce su ɗin nan lokacin da sunu su gumbi ya zo da maganar dawowa annabi isa ba su yadda da wannan aƙida ba tukuna sai da aka gaya musu cewa akwai wani babban malami ana kiran shi professor belli professor belli wai wannan professor belli din shi ne aka ce ku ce in kuna so ku samu ƙarin bayani suka je suka kai mai ziyara har gida suka mai tambayoyi dangane da dawowa annabi isa shi professor ne wai shi ne ya gaya musu cewa duk wannan sulkulla ne ce duk abin ya koma zuwa ga isra'iliya babu wani inganci kan dawowa annabi isa wai daga nan ne suka samu natsuwa kaza kaza suka suka suka imani suka suka gamsu da cewa isa ba zai dawo ba ina ga mu zubin ma yanzu ya rasu an gane wannan to ga duk in ka duba abun yana da alaka da zamani ne bai da alaka da magabata kuma duk wani aqidan da bai da alaka da magabata aqida ne wanda shehu dan gudu yace ka ce masa suqan suqan suqan ka zo waye magabaci ka ga babu sahabi ba tabi'i ba tabi'i tabi'i ba kaza ba kaza ka ce duk wanda ya bi wannan ka ce mai nisa daga rahama nisa daga rahama nisa daga rahama an gano wannan ko a cikin iya usunna ki duk wani abu da zaka yi zama to akwai magabaci a ciki ku fahimci wannan to wannan shine to ire iren wayannan shubuhat din shi suke dogaro da shi na'am ولم يرجع الى تفسير ائمه المالكيه العارفون بالفقه. ايه بيكون zuwa ga fassarar tafsiri na jagororin malikiya ba wanda suka san wannan E, gaga Wannan yarji ila tafsiri a'immatil malikiya al'arifina bi muradi al'arifina bi muradi wai a gyara ne al'arifina ba al'arifuna ba ila tafsiri a'immatil malikiya an gane ku kaga ila harfu jar tafsir izin majrurun bi ila huwa mudaf a imma mudafu ilai huwa mudaf malikiya mudafun ilai malikiya shi ma mudafun ilai sannan huwa man'ut al'arifina na aki don an ce badal al-maliki eh, eh, a nan wajen eh, eh za a iya mai badal sai kuma za a iya cewa humul arifuna bi zalim za ka iya yin tawili in bala'i ya yi bala'i ka ce al'arifuna khabarun limubtada masu takadiru humul arifuna bi kaga mu da mai danyen kai mai rawan kai wanda yake wani irin ai akwai kurakurai na gani to duk irin wannan zaka wani lokaci daga kuskure ne na bugu kuskure ne na rubutu hankalinka ba bai kai ma ba sai kai abin nan to sai ga wani yana so ya ce shi a dole ya san na hau sai ka bubbuge mai baki kace to kai yanzu iya abin da ka san iya irin muka kenan na hau in dai ka goge a na yin gyara a gare ka yana da wuya saboda za ga duk abin da zai gyara sai ga akwai wajen shi to kai jahili akwai ta fuska biyar ko shida wannan waje za a iya za a yi kaza kai yanzu fuska ɗaya kai sani jahili ku ga yin karatu ku zai shiga cikin harkar da ku sani ba wannan gaban ya ga littafin kora kora kora da zai ce to a'a ya laɓe zuwa ga tafsiri na mutazilawa da baɗiniya eh, ya isa almanhajin ƙauyi kaga wannan fasara na cewa annabi isa ba zai dawo ba fasara ne na mutazila da baɗiniya hmm. alaikun salam ba wai da yana da shi ba da shi yarin. wannan shi ne a gidansa yana da littafi hallun za fi nuzul isa bin maryam lokacin da ake ta jayayya sai littafi ɗan risala ce bai wuce falle goma ba hallun za fi nuzul isa wato warware jayayya to anan kuma sai ƙara ma rikita da al'amari dan dan bai wuce falle goma wanda dawa annabi isa ya wuce kai magana na shi akan falle goma wasu ayoyi ya dan kawo da wasu yan mangaru kawai sai ya tabbatar da cewa isa ba zai dawo ba an gano wannan to kaga wannan inda a ce malam bai yi wannan kurakuran ba to da malam ya zama azumi kenan Allah ya nuna wa malam shi mutum ne ya zo ya karantar da sunna to kuma sai ita haka nan Allah ya kare shi a siban nasu an yi tura ko an ya kulu amanna wa hum la yuftanu yasa sai sai Allah ya jarbe shi tukunnan wato sunu su gumbi ya dauko matsalan wanda ya dauko matsalan sunu su gumbi marigayi su rusu kuma ya ɗauko matsalan a annabi isa ya rubuta da hausa shin annabi isa zai dawo ya yi littafi da hausa ne da ya yi sai ba malam malam ya duba malam ya duba sai malam ya sa mai hannu kan wannan sa hannun da malam ya yi ba ƙaramin rikici aka yi ba saboda lokacin isnadin maganar dawa annabi isa da inkarin ceto da inkarin azaban gabari da inkarin bihiraji da inkarin kaza wato duk ya koma zuwa ga zulusu gumbi lokacin da harafi ya koma yana ma hadisi izgili ne ya koma izgili yake wa hadisi sannan kuma kana sauraron kasukan shi za ka ga yana rugurugu da da awon malaman gumni in ka zo su tambayar za ga ga audio ga audio audio ana sayarwa shi ne mala yake wa raddi kuma mala yake wa raddi kuma in malam baya nan shi zai yi karatun bukari da karatun su musulun da wasu abubuwa kasancewa an daɗe ana ana ɗalibai da suke faɗa da su <laughs> wallahi shi ya tura ɗan gungun zuwa ga ɗalibatu ya tura sunusa khalil ya tura ibrahim yunus marigayi to malam sunusa khalil daga baya about tone ya sauri ya gudu amma su ne da ɗaliban shi mutanen da suka yi imani da sulusu gurbi ba kamar su sulusu lilin lokacin to daga baya ba su daɗe akan aƙidan ba da shi da malam ibrahim yunus da sauri suka yi. saboda ya fashi samari saboda ɗan gungu ya karɓa kuma ɗan gungu yana tare da samari a lokacin a izala aka ce ma ɗan gungu zai yi wa'azi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un billahi lazi ba masa katsinci an gane ya yi ma'izala hidima na wuce na kin karawa amma daga baya ya ce wai yanzu ya tsine mata ne gaba daya ya ce yanzu duk dan izala yanzu tsinan ne tun tunda ya ce mai ya janye ya koma ko ya tuma dan kalaka to ya ki yarda <laughs> an gane ku to yanzu yanzu an ka ji muryar shi ba kaman ba din gungun ba wallahi ba tasiri amma da yana wa'azi wani saurayi ne zai ce ba zai isa dan gungun yana da wuya wala lokacin da aka dakatar da shi akan wa kullu bid'atin dalala wani wa'azi da yi aka ce yace dukkan a bata ne ce wai wani littafi wani malami wa ana kiran shi wai kaza shi da buriyo ba ka san shi da buriyo ya raba a zuwa ga bid'a shi ma ya ce shi ma ba shi ya raba ba ya bi fasarar wasu malamai ne da suka raba ba ra'ayin shi ne, a iyawun sunan. da ka zo kana wai wani kullu yasin dalala a wajiba bid'a mu ce man anta kafirun annabi ya ce kullu yasin dalala kana cewa wai a ya rabu bir a wajiba yace arne lokacin shi ba ruwan shi kafin ka ce kobo ya kafirta ka ka zo ka ce to aka maka lau yanzu shi wannan buri ya kafirta a anta tashukku wa man shakka fi kufrihi aidan fa huwa kafir kai da kai tambaya maka ce kana kaza ce to ayya kana shakka ne wa man shakka fi kufrihi fa huwa sabi kaba sai ka samari ai kabbara Allahu akbar <laughs> to ba karamin haka nan aka ce to tunda dai ya ki dawowa aka aka ce aka zauna da shi malamai suka zauna da shi ba ya janye to yana da samari a hannu yace wallahi sallah ba zai janye ba an dakatar da shi to kan dakatar wannan yaje kafa wata kungiya addu'a wata ilalla samari ka bi ka bari zala to sai da aka zo aka raba in yana izala tana yin nata shi yana nan shi daga baya ta zo malamin ku bai kira shi ya san sasanta yana sai yanzu hago bai yana cikin qur'ani zai ce dattijan arziki guda ɗaya ne shine malamin ku <laughs> a izala kaka ba wanda baya zagi in ma dan sauka sauka dan dama dama malam Ismail Idris to da wannan muryar nashi da yake nuna wa man shakka bi kufrihi a wajen Ibrahim Ismail Idris ya koya to ya da to amma malama kuma ne kadai akwai wani hula dara da yake sawa har yanzu nan dara ce wai malam na cikin karatu kawai ya ga an ba malam malam ya sa ta mai kyau shi ma ya sha'awan da ran wallahi saboda abin da kawai ɗauke ta ya kan malam in ba na manta ba shi aka maka lauka bani wannan malaki ji kana baka to baya manta da wani lokaci ya kafa da rai wannan daren dattijan arziki ya bani ita na ba gane wannan <laughs> to kaga wannan rugugun bishi ne wanda ya kawo wannan akida sai malam ya sa mai hannu to daga baya kungiyar izala ta tada hankali ya zai malam ya sa hannu a karshen dawo annabi isa izala sai wa'azi wa'azi gabas yamma sai kudu sai arewa sai wa'azuzzuka da yawa wajen kokarin inkarin wato cewa annabi isa ba zai dawo ba kai har ma sun kafirta a nan masallacin nan na inda muke karatun da yanzu shi shayin kosai ana aka daga fatawan bin bas ya ce duk wanda ya ce isa ba zai dawo ba ya rinta aka yi wa'azin kasa a nan babbodiyo shi ma suka ba da matsayin su cewa dole ne dan izala ya da annabi isa zai dawo a lokacin nan suka ce malamin kuma sun mun same shi mun mai magana malam ya ce dalilin da ya sa ya sa hannu ya sa ne don a ji a yi bincike ya ce irin wannan matsala in ba a yin bincike ba za a gano ilimi ya ci gaba shi ya sa masu rusu kuma hannu kaga anan ai sa hannun da zai sai ce to wannan matsala matsala ne na bincike ba wai na yarda da shi bane a ya sa hannu tare an gane shi ma ya yarda wani a ah, aito ya zai halin niza daga baya wannan halin za a shi shi ya nuna ya yarda na sa tabbelo ba wannan na kwana. ranar da ya ambaci cewa in ya dawo mai zai yi wallahi a nan karatu ya sai ga da yadda izala ta ɗauki matsalan a wannan lokacin wallahi in ya ɗauko matsalan to sai zai ga kamar ya wuce zai ɗauki masallaci hayaniya hayaniya ku dakata ku dakata ku dakata to a kai a yi karatu wala karatu zai ne za ka sa za ka sa yanzu izala ta samu rauni wallahi a lokacin nan in malami ya zo da matsalar da ya saba ma suka ga sunna kowa ya shi ba su shi ba amma ka duban da ka kyale da surul biya yana ta bandan-bandan a cikin ruwa ya faɗa abin da ya ga dama to in da ne kafin ka fito da ra'ayi sai ka shirya na? da eh, yanzu wallahi sai wani ya ce mato in an ce da annabi isa ba zai dawo ba dan an ce to yana cikin shiga shiga musulunci ne <laughs> to kaga dai to Allah ya nuna wa malam shi mutum ne dole ne ya kuskure amma irin kokarin da malam ya wajen a sunna duk zai goge wannan kuskure insha Allah eh alkhairin sa yana nan ya ninka ninkin ba ninkin ba ninkin ba ninkin akan kuskuren sa Allah ya gafarta maka amin hajin kauye بسم الله الرحمن الرحيم wato mai shari'a mai hikima ya bamu labari cewa lalle duk wanda ya girma shugaba Allah zai girma shi wa man ahanahu ahanahu Allah duk wanda ya wulakanta shugaba Allah zai wulakanta shi an gano wannan ko in dai ka wulakanta shugaba sai ma sai Allah ya wulakanta ka ko da shugaban nan fa fasiki ne shi domin ba wai ka duba shugaban bane amfanin shugabanci ka duba in ka zubar da mutuncin shugabanci to ba doka da oda ya kare na kawo misali mu gani kamar shugaba wani yi kake magana ku to ko da shugaba ne na kungiyan ku na makaranta ka sassake shi in yayi magana wai zai yanke hukunci ba shi bane to in yayi faɗa wani zaki shi ba zai ya tashi ya fita in dai ba mutunci to shugaba bai zai ba da wani doka ko yake aika kaza ko ka ai ba to wannan mutuncin ake tsarewa hmm. kuma tsara wannan mutuncin zai amfane ku ne a gano wannan dan sanda in bai da hukunci na ce yanzu ka je Nijar nan kamar Nijar wusul kawai dan sanda zai hura ba guduwa mutum zai tsaya kamar Nijar nan amma a Najeriya yanzu dan sanda in ya hura wusul to kamar ya ce ya ƙara gudu ba kuma to wallahi a gabana a gabana mun dawo da su albani daga bajarawa dan sanda ya kama wani mai mashin wallahi da ya kama shi haka muna kallon iko Allah wallahi mai mashin din nan yana kasa kafin ba shi akan ba wasu da suna tattauna to ina kan ko ya gaba sarki sai Allah niki. mashin din kawai ya hau mashin ya buga mashin ta buga kawai ya ja me shi dan sanda bai rike mashin din wallahi haka ya ja dan sanda dan sanda na kasa ba yana gudu da mashin wallah haka na sandan yana tafiya ki da ɗan sandan ya ga ba a sarki sai Allah haka ya saki mashi mutum ya gudu to irin wannan ya shafa ruwa ni na sha gani a tudun wada a raka ɗan sanda a guje ka ɗan sanda ma ka kaga ɗan sanda ga shi nan ana bin shi gayu suna bin shi yana gudu yana kwatan kanshi to amma ka kaje ƙasashen afirka nan ka aka ce ɗan sanda ya zo zai kama mutum babu wanda ya ce zai ja da shi ko ya kaza to irin wannan ƙarfin hukuma yana taimakawa a zauna lafiya sannan kowa in ya san iya yi kaza akwai hukuma mai ƙarfi za ta hukunta shi to za ga cewa an zauna lafiya sai ga al'umma suna jin tsoron su yi laifi amma yanzu yanayin najeriya ba ma tsoron mu laifi in kana so ka san ƙasa wa take a sake za ka bar najeriya yanzu titin nan da aka yi na gwamnati wanda aka sa wanda gwamna irin ta ya sa wannan abun wannan abin da ya sa mai tsawo din a wannan da ya katange ya sa babu waya din na ya katange zai yankewa ake yi sannan wannan abin da aka yi din nan da gawar da zai ka tafi da tsawo eh, a bagada ba na yutol din na wannan eh, wannan da ba ta ba gida ba wannan dai abin da aka sa aka raba tsakanin titi kamar da to wannan yanzu ana fafasa shi sai ga mashin ya zo mutum yana so ya koma can gefen kawai sai ya daga mashin kawai fiyu sai ya koma to in ba nan kasar bayyana ke haka eh, mutum na kada iya ganin mutum one way express ba kaga mutum kawai kai kana masu kana masu tuki ka ɗauka cewa kawai lafiya lau ga wani ya dimba roka one way kila ma ya dimba roka ba ma wuta a motar to wannan wani irin rayuwa ne in ba najeriya ba na fata gane yanzu in mutum ya yi laifi polis na iya shigowa cikin masallaci ya tafi da shi kuna kallo sai me ya faru ba magana wallahi ba za a tafi da shi ba in muna nan billahi lalzi ba inda za a yi da shi a gane yanzu in taron jama'a ne yan sanda a najeriya za su bari sai dare ne sai a ce an zo an tafi da wani mamaya suke kawai su yi sallama da shi su kama shi kawai su shige mota su gudu shi ma da sauri za su gudu ce nan aga sanda ai wallahi da muna nan wallahi ba za shi ba <laughs> kun gane wannan to shugabanci yana da tasiri wajen rayuwar al'umma in babu in ba a ganin mutuncin shugabanni to kasar za ka ganta ta lalace kowa na abin da ya ga dama wani zai ce zan kashe kan kashe banza ba abin da zai faru kuma haka ne yana kashe ka za ka bayan sati biyu ya dawo na'am Hakika ya zo a cikin sashen lafizan hadisan abu Bakara. Duk wanda ya girmama shugaba wanda Allah ya nada. Allah ta'ala zai girmama mashi ranar alkiyama. Akwai wata magana da ta shahara a wajen ahalusunna, sunna, wannan ta shahara a wajen malaman sunna ahli sunna wal jama'a lallai shugaba inuwan Allah ne a doron ƙasa inuwan Allah ne duk lalacewan shi akwai inuwan da ya yi maka yanzu lokacin da ake ta ake ta fasa babba mai a Najeriya ai za ka kowane masallaci za ka 'yan sanda kuma 'yan sanda dauke da ainihin wannan abin da ake duba kana din nan to wannan abin da suka sa suna dubawa waɗannan nan ya amfani ko bai amfani ka ba ka duba a najeriya za ma wani lokaci an tura ma ɗan sanda kirista ne ma za a turu su masallacin juma'a Ke zai ba da tsaro kuma dole ya zai ba da tsaron in an samu matsala ya yi sakaci za a daure shi sai kuma ga an cilla ka can coci ba an fahimta wani almuhim bai dillala lalacewar shugaba akwai wani kariya da ya baka ka sani ko baka sani ba akwai wani na so ya ma ta'addanci amma abin da ya sa ba zai yi ba yana tsoron police yana tsoron kotu yana tsoron kaza shi yasa kawai kyale wani tsoro tsoron hukuma yasa bai kashe ka ba ko yasa bai maka illa ba alaikum salam eh wanda aka ba su amanin kulawa da abun sun yi sakaci da abun ta hanyar cin hanci da rashawa wasu da kaza wasu da ka suna to wannan abin yake da ayyar da mutunci ne hmm. in dai mutum ya zama to in ya ba da doka dokan nan sai ka yi aiki ba magana cin hanci da rashawa to za ka ana mutunta shi dan ina magana ko suna cin hancin da rashawa suna da abin da suka tare maka a haka inda ka gansu in za a sanar ya ce to daga yau jama'a yan sanda sun ga ba san su ba mutunta sakanin sojoji to sun bar kowa ya zama dan sandan kanshi sojan kanshi ba za a yi awa ɗaya ba wani zai sallama da kai yanka ta to wai zai kama shi ina za a ce zai je shagonka ya fasa ya fashe kayan an gane nan take cikin wannan lokacin da aka sanar babu gwamnati to nan take za ka san amfanin gwamnati duk lalace wata tana da amfani an gani a haka da kake gani wanda ce najeriya babu tsaro to wallahi da za a ce an cire su za ka san babu tsaro din an ce babu tsaro gashi mun zo muna karatu a nan waje yanzu an gani za a je wa'azi garuruwa garuruwa har da ƙauyuka wasu ƙauyuka ana zuwa wa'azi babu tsaro din kenan ko dai tsaron ya ragu Yaro, akwai matsaloli na tsaro yan ta'adda sun yawa da abin da ya kama da wannan na'am yayi yi. الفاصل بين بسم الله الرحمن الرحيم امام دار الهجره مالك بن انس رحمه الله ياشي ابن المبارك ابن بن مبارك المبارك شاكي سبعين بشدة نعم نعم نعم قال عبد الله بن مبارك عبد الله بن مبارك بن بن بن بن بن بن مبارك مبارك مبارك مبارك مبارك مبارك ياشي رأيت الذنوب بن مبارك وقد يورث الذل إدمانها wa tarku zunubi hayatul qulubi wa khairul li nafsika izyana wa hal afsada ad-din muluku wa ahbaru su'in wa Abdullahi Mubarak daga cikin salaf yana cewa na ga zunubai suna kashe zuciya idan mutum yana saban Allah saban Allah yana rage mai imani saban Allah yana kashe mai zuciya idmanuha hakika dawamar da zunubi yakan gada da kaskanci al'umma wanda suka dauki zunubi a matsayin abun banza to wannan al'umma suka shiga cikin kaskanci Allah yakan kaskanta su ya wulakanta su kamar yadda mu mutanen Najeriya muke wallahi mutanen Najeriya ba su dauki zunubi a matsayin wani abu ba na fake rannan na gan shekarun jiya da aka yi ruwan nan mai tsanani mun je hai to a hanya ne ma ruwa ya tsare ni da iyali wallahi muka a wajen wani gidan mai da muka fake a gidan mai sai ainihin ga mata nan da yawa an ɗauko su a mashin su ma za a fakar da su to sai ana tattaunawa da matan da mazan da suka fake to matan na cewa mazan na cewa gaskiya tsakani da Allah in akwai yadda za a yi hawa mashin bai yi ba ga mace kalli yadda mace jikinta biya ruwa ya buge ta dan an yi ruwa sosai ranar jiki ya fice ta gashi ta zo ta zau ta haɗa mata biyu a jikin namiji ɗaya suna tattaunawa wannan gaskiya sabon Allah ne sai mata wata mata ta ce shin wannan ne kaɗai sabon Allah da ake yi yanzu ka inda lissafa sabon Allah sabon Allah ka bai ɗinguwa kai ma ka jina naka mana an gani ta ce kai da kake wannan magana kai kanka sabon Allah ka jina naka yace a yanzu in kana so sai mu bayyana ma sabon Allah da kake kala kala ga sunan to kuma gaskiya ne ba daɗin jiya ma haka abin yake wallahi ba ke tattaunawa akan abun wannan sa wallahi da mace ta hau gara ta hau kike na fai ya fi alkhairi fiye da hawa mashin da sauransu saboda yanayin a ce ka gama ta da mutuncin ta kaza ana ta tattaunawa to kaga ashe dan Najeriya ya san irin sabon Allah da kusan kowa ke yi ya yi yawa kusan babu irin inda ake wannan taɓar gaza ɗin na rashin bin doka da oda cin hanci da rashawa cin riba wallahi rannan ka san sana'an kama kama irin da ake a nan zango da kasuwa shi na dabbobi da shi ne ainihin ake cewa wani da bai da aiki yi amma wallahi yanzu Allah ya taimake shi yanzu yana yin wannan aikin ko ko da suke kiran sambu ko me dan sambu aka shi aikin dan sambu wallahi gashi yanzu yayi bulbul yayi kyau kai mana taya shi murna wato an ma manta ma bai da kyau yanzu murna ma ke taya shi da yana shan wuya amma yanzu aikin da ya samu kenan irin aikin dan sambo eh ka zo kama baka da sana'a baka da baka da jali ka tsaya a kasuwa ka tsaya ka wani zai siya ka je da gudu a kawo rago ka ce na siya na kama sai shi ma wani ya zo kai ma daga kama sai shi ma ya kama na kama na kama na kama ko ba ko sisi in an zo za a siyar sai a siyar in wannan ya ce asalin mai ragon ya ce dubu ɗari sai wannan ya ce to na kama sai wani ya ce to dubu ah, sai wani ya ce to shi ya kama dubu ɗari da ishirin wannan ce dubu ɗari da talatin wannan ce duk wannan kuɗin fa ƙara ma suka yi a gani to ɗan za a gama asalin wanda ya ce dubu ɗari da hamsin na ƙarshe ta ce ta ragon dubu ɗari da hamsin in an biya kowa sai ya zara nashi zu sai kuma ya koma gefe yana jiran kuma Allah ya kawo wani a ƙara zalunta shi haka ake a zango haka ake a kasuwanni to yanzu wani sana'a shi ne ba ake taya wani murna ana da yana zama a gida amma yanzu Allah ya taimake shi ya samu aikin dan zambu dan wazai ko hmm. ku ji dai ga sanar suna da sunaye kala-kala yan wazai dan sambu dan waye to yanzu murna ma ake ta za Najeriya ayyuka da yawa an kai aikin ba ya saba musulunci sai a ta tiya ka murna eh gaskiya wani yana samun alkai wallahi wasu sani ah, yanzu a Najeriya ne ba za ka yi aikin gwamnati ka tsaya kan albashinka ba ka taɓa wannan cin hanci ba ka satan kuɗin gwamnati sai su ce wallahi wannan ko a aljanna ko a lahira tsinan ne ne ga shi nan an kai shi inda zai yi arziki ya fa'idantu mu ma mu fa'idantu amma matsinan nan wai wai ka'ida yake ne ce wallahi wannan yana da bakin uwa wallahi za ga mutum ga shi nan inda an bashi ya samu aikin gwamnati albashin asalin mai aikin gwamnati bai dace yi kuɗi ba bai yin kuɗi civil servant ne bawa ne shi na gwamnati ya za gane zai gane police albashin shi dubu hamsin ko dubu sittin duk wannan wahalar da yake shi a jashi a ƙasa nan a dubu hamsin ko dubu sittin soja shi ma soja haka ba wala sai ga albashi bai kai dubu ɗari ba bai kai ba duk wannan tsaron duk wannan hasarin da yake ba ran to asalin kuɗin asalin kuɗin yana zuwa ne ta wajen kaɗan samu irin barauniyar hanya ɗin nan da sauransu amma sai dai in kai babba ne in ka kai wani matakin babba akwai allowance allowance da sun oh, da wasu abubuwa sai ga kuɗin kudin zai kaka shi yanzu ko refinery ba wani zai tsammanin albashin refinery ila ya kai ila dubu ɗari biyu ko dubu ɗari ko abin kai miliyan miliyan biyu ko miliyan uku bai kai ba sai dai wajen allowance da ake ba su da wasu kayan jin daɗi shi ke ɗaga su to in ka dogara da wannan ma za ka yi rayuwanka lafiya lau akwai irin su manya-manya irin su abin nan a ce mutum a banda ma shi akwai matsayi ko a cikin irrigation akwai mataki banda director ba director bai da kudi famsec idan kai famsec ne a irrigation za ka albashinka yana da yawa albashin zai yana da yawa sosai da sauran sakanin to asalin ma'aikacin gwamnati asalin shi in ba wai ya buɗe wasu hanyoyi ba bai da kudi sai dai kaɗan kaɗan kaɗan za ga su manya manya akwai wasu manya manyan wurare wanda aka sa musu kuɗi da yawa an gane wannan na'am sun za su yi mai eh sun za su wannan gaskiya sai mutum shekara biyar bai samu mai ba gaskiya ne yanzu a education don an ce kai director ne kaga za ka ba mutum tsoro ni director ne wala bai da komai zero director a education albashin shi shi daidai ana duba level din shi ne sai dai in ya fita ya je dan outing haka ya je dan supervision a wajen supervision suke dan samun kuɗi da sauransu ko su hada wani mai zai kiran shi seminar ko wani abu ta ce to sai mina kowane hand out za a sayar da shi kaza sai a rubuta wa gwamnati muna so mu yi semina sai su rubuta kudin da kudin semina din sai a ba su to ire-iren wannan na taimaka musu wajen samu kana zuwa yanzu education ka ga director kai kan ka gan shi kayan shi ba da kaji zaka tausaya mai kayan da ya sa kawai ko aka ce ma wani lecturer senior lecturer ba mota ba ke ba mota ba komai gashin ka ganshi ba wani alamun senior tare da shi to me yasa al'amari ya lalace haka an gane to so daga sabon Allah yana kaskantar da mutane cin hanci da rashawa da muke yawan yi mu yan Najeriya ya lalata al'amarin Najeriya ya zama kasar ba ta da albarka yanzu ana gudu Niger dan aje a nemi abinci sai ga mutum ya gudu Nijar sai ya ce ma nan ya rayuwar ya fi daɗi wani ya zo nake yaya ya ce mawala rayuwar ta fi daɗi mutum zai ci abinci ya koshi kuma ga kuɗi tare da shi ko gane mako? gane da da suke neman taimakon mu na'am wa qariyu su zilla idmanuha hakika dawamar da zunubi yana ganar da yana gadar da kaskanci wa tarkun zunubi hayatul qulubi barin zunubai shine rayuwar zukata in kuna so zuciyanku ya rayu to ku bar zunubi wato ya fi alkhairi ga ranka ka saba mata saba ma ranka shin akwai abin da ya bata addini wahal afsada dina illa almuluku shin akwai abin da ya bata addini in ba sarakuna ba da miyagun malamai da miyagun masu ibada a gani eh miyagun malamai malaman bidi'a da malamai masu bokanci da malamai ko da suna da awon sunna amma malamai ne na duniya masan duniya su ne wanda suke karban cin hanci da rashawa su goyi bayan zalunci wa rubanu ha an gani su bangaren sufaye su tsafe-tsafe ya fi musu yawa tsafe-tsafe da asiri ga ma'aikata gwamnati da masu mulki su kuma bangaren ahalus suna goyon bayan wani fati an gari ka goyi bayan wani fati ka ce kai kana yin fati kaza da kai da mabiyanka sai a zuwa ajiye ma kuɗi an gani da yin maula yin maula su malaman sufaye suna cin kuɗinsu ne cikin mutuncinsu amma shirka ne galiban da mutuncinsu za a ba su kuɗinsu. mu kuma masu da'awar suna wanda suka shiga siyasa suka yi dumudumu suna wulaƙanta kansu a gaban 'yan siyasa 'yan siyasa su ba su kuɗi kaɗan su yi ta dariya don kuɗin da ake ba malamai in ka auna da kuɗin da ake ba irin masu masu drama ɗin nan da masu mai ma komedi sai a ba mai komedi biliyan goma biliyan malamai aka ba su miliyan hamsin sai ka ɗauka an ba su duniya da lahira kuma in za a raba sai ga wani ya samu dubu hamsin dubu kaza a zo ana faɗa ma kan kuɗin <laughs> eh, to sama wallahi talla mai komedi wallahi zai ga mutum har ma yanzu masallaci yake ginawa har ma yana da ainihin mashru'at khairiyya yanzu akwai wani shahararren mawaki yanzu wallahi yanzu sai gina masallaci a nan gina bohol a nan gina bohol a nan in ka zo ka ce mai kana cikin tsanani wallahi zai dauki miliyan zai baka ba matsala bane nashi yana ba da motoci da mashin duk gashi nan kawai waka kawai kuma ka ji waka ni ban ga abin da zan ba ko ko zan baki ba wallahi wallahi ko da ni ba ahlus sunna bane ni wallahi a gani na wannan wakan bai kai in bashi wannan kuɗin ba to yanzu ya zama wani shahararren mawaki kaga kuɗin da ake cirewa ake bashi to ba ƙananan kuɗi bane wallahi wani wakan da wani mawaki ya hada da Hausa da Yarbanci in ka ji wakan wani jaga-jaga to wai kaga kuɗin da aka bashi inna lillahi yanzu ya zama wani buloniya har ma yanzu ya shiga cikin harkar siyasar Najeriya har ma yana so ya fita takarar gwamna ba wani aiki sai wannan wakan na batan gane ko da aka ba wanda ya bata ajini face sarakuna miyagu sarakunan da ba sa bin dokokin Allah da kuma malamai miyagu wanda suke wulakanta kansu a gaban mahukunta a gaban 'yan siyasa a gaban masu kuɗi أسرار البديع التمييز bismillahir rahmanir rahim qa'ima na al'a'imma al-ismailiyya na farko aliyu bin abi talib an gani su a'imma na kaga su kaman su shi'a na iran suna da imamai guda goma sha biyu su kuma shi'a ismailiyya al-badiniya suna da imamai bakwai ne sun wurga da guda biyar bakwai suke da shi na farko shi ne Ali bin Abi Talib na biyu Hassan bin Ali na uku Hussein bin Ali na hudu Ali Zainul Abidin nan duk sun yi tarayya da su da can, da su da shi'a na Iran shi'a da Ayatollah Khomeini yake ciki da shi'a Isma'iliya, wanda su ne wayannan sun yi tarayya har zuwa na hudun nan na biyar Muhammad Al-Baqir shi ma duk su ma sun yi tarayya Ja'faru Sadiq su ma sun yi tarayya da su. To ana ka samu sabani na bakwai din nan. Ismail bin Ja'far. An gari su wa'annan suna da Muhammad Al-Baqir. A wannan kai bayan Ja'faru Sadiq akwai Musa Al-Kazim. Musa Al-Kazim. An gari? To anan suka yi sabani cewa wai ana cewa wannan Ismail din ya rasu. ismail ya rasu ya rasu kafin mahaifin shi ya rasu ya rasu to kuma a ka'ida tun da ya riga ya rasu ba maganan ya zama imam sai su wa'annan suka ce wato shi din nan ya rasu amma ya dawo ya rasu amma ya dawo wasu kuma suka ce bai ma rasu ba wai wasu ne daga cikin shugabanni ko na banu umayya ne suka yi rufin kashe shi sai iyayen suka ɓoye shi amma yana nan haka aka ta sabani a kai an gani wasu ka ce a yana da wani ɗabi'u marasa cewa yana shan giya yana kaza sai ya zama to imamai suka cire shi daga cikin ayyan masu kai abin nan akwai dai manganu dalilin da ya sanya ya zama to ismail to su kuma suka ci shi ne an gani an ce ka'ida babban wa ke zama imam to shi ne babban wa to su ci a na iran sun cire shi sai aka sa kanin shi to wai da suka ce ai babban wa ne kuma da aka ce tun da har ainihin manzan Allah ya ce za su zama imamai to babu yadda za a yi a ce wai babu su suna nan ko da sun mutu ne sun dawo dama shi a sana da gida raja'a an gane to wannan shi ne daga nan aka tsaya su mu sauran yan shiya suka ci gaba har zuwa goma sha biyu eh, wanda ya rasu shekara na

ha'un ne wannan hijiriya ne wannan akwai kuma a imma wanda suke boyayyu suna a boye suke ba sa fitowa fili saboda kada kashe su akwai muhammad dan ismail din akwai abdullahi rida bin muhammad bin ismail duka ka gani ka duba imaman daga muhammad bin ismail sai 'ya'yan shi da jikokinsa kawai Ahmad bin Abdullah bin Muhammad bin Ismail. Akwai Ahmad bin Abdullah bin Muhammad bin Ismail. Akwai Al-Hassan bin Ahmad bin Abdullah bin Ismail. Al-Hussein kai. Sai Aliyu bin Hussein bin Ahmad bin Abdullah bin Ismail. Sa'id Sa'id Sa'id Al-Sa'id Al-Khair. Ubaydullah Al-Mahdi Al-Qadhi. Na'am. Taysir Karim Rahman. Eh? Shine madin. Shine madin. Wannan shine madin. تفسير كلمة الرحمن تفسير نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنها تعليم كتم الشهادة daga cikinsa akwai haramcin ɓoye shahada muna cikin suratul baqara har yanzu wa anna asima galbu wato anna Maha, lalle duk mai boye asiri mai boye ainihin shaida to hakika zanuba, wato zuciyar shi mai zanubi ne allazi huwa uh, malikul a'da wanda shi zanubi shine mai mallakan gabobi shike control din gabobi shi ainihin zanubi ko na'am na wa zalika li annaka ma ka shaharatu bil batil wa zur wannan saboda boye shaida kamar shaida ne da ƙarya da kuma zur in ka ɓoye shi kamar kayi shaida ne da ɓarna, kuma kayi shaidan zur ya da yawon a cikin ɓoye shaida akwai tozartar haƙƙi idan ka ɓoye shaida da ka ba da shaidan da haƙƙin wani ya fito da ka ɓoye shaidan to ka ɓoye haƙƙin wani kenan da kuma lalacewa mu'amala in za a ringa zaluntar wani yanzu babu shaida al'amari zai lalace a cikin tsarin kotu irin kotun na namu na gargajiya da kotun turawa shi shaida a Najeriya ba a binciken a ce adili ne ko ba adili ba kawai who is your witness za ka iya ɗauko ɗan giya za ka iya ɗauko mashayi za ka iya ɗauko mai bin karuwa ya zama shaidanka an gari? so da kowa na iya zama shaida a cikin tsari na kotun turawa ko na gargajiya amma a kotun musulunci sai ya zama adili an gane to idan shaida adili zai bada shaida to alhamdulillah za a fito da haƙoƙi in bai bada shaida ba mu'amala na kasuwanci da aure da cinikayya duk abubuwa za su lalace wala ismu al-mutakarrar rufe haqqi da kuma zunubi wanda yake maimaituwa ga haƙƙinsa da kuma haƙƙin wanda akwai haƙƙi a kansa ana bin mutum bashi da gangan sai ce ba abin shi bashi to kai da kace kana bin shi bashi kana da shaida ce eh ina da shaida da aka same shi ce shi gaskiya ya manta shi bai sani ba kuma ya sani shi ne gaskiya abin da yasa ban faɗa ba wannan da aka zo aka ce in faɗa din kar aka ce in tona mai asiri abokina ne in na faɗa kuma akwai matsala shi yasa gaskiya na gwamnati kawai in ce ban sani ba to akan rashin sanin ka haƙƙi ya kubuce an gane ku amma kuma farihanun makabuda din nan da aka ce hmm. wa in kuntum ala safarin ma annahu yajuzu wa safara tare da cewa jingina yana halarta nan an kayyade jingina da cewa a cikin tafiya ko hmm. walam tajidu katiban farihanun maqbuda kaga sai aka nuna in kuna cikin tafiya ba ku samu mai rubutu ba wanda zai rubuta a cikin tafiya ne ka ba wani bashi sai ya zama to babu wanda zai rubuta kaiwa na ka ba wani bashi to anan jingina ne za a bayar kai din nan kai matafiyi da ka karɓi bashi sai ka bada jinginan wani abu jinginan kuma ya zama kabuda shi wanda aka ba jinginan ya amsa an gani kicin da zan baka bashi a nan garin ban san ka ba ko kuma na san ka amma wane ne zai shaida na baka bashi babu to ka bani jingina an gane wannan ku walil hadith ilayhi li alam al-qatil wa shahid eh so laka ma annahu yajuzu hadaran wa safaran duk da cewa ya halatta a bada jingina a zaman gida da tafiya ba wai a zaman gida ba wai a tafiya kaɗai ake yi jingina ba hmm. hatta a zaman gida musamman irin halinmu na najeriya na yanzu na rashin amana da miyagun ɗabi'u da rashin tsoron cin haram to a nan in za ka ba mutum bashi musamman bashi yana da yawa ya kamata a rubuta don ka zo wani wani zai same ka cikin ɗaki daga kai sai shi ya karɓi bashi idan ya karɓa ko ba zai biya ba in ka matsa mai masu ce ni wallahi in ka matsa ma zan kai ga kotu kana so ka zo mu da mutunci ni na karɓi bashin ka wallahi sai sai nuna ma kawai bai ma sani ba in an je kotu kuma aka ce ya rantsi sai ya rantsi yace sau nawa ana rantsuwa a rantsuwa waye kashe an gani to haka in babu shaida irin wannan yana iya cin bashi in ka matsa mai ma ya zage ka sannan kuma ya hana ko ya ce ma shi kan baka bashi bashi ba To wala in ka matsa mun zan je ma haƙƙi na a kotu ko wala sai je kotu ya ɓata rai ce wani fa yana ta damuna kullum yana hana ni sakar ya ce yana bi na bashi ku gaya mai gaya min lokacin da ya bani bashi ni na kai ƙarin shi ne domin karɓa ina na so ya zama mun da mutunci ni ina da mutunci a unguwata wala sai gana so a daure ka kai da haƙƙinka na'am wa qasama al-aya bi annahu alim balil haja ilai saboda bukatuwa zuwa gare shi li adamil katib wa shahid saboda rashin marubutu marubuci da kuma rashin mai shaida kuma ya cika ayan Allah ya cika ayan cewa shi masani ne da duk abin da bayi ke aikatawa kaman kwadaitar da su fil mu'amalat alhasana a cikin mu'amala mai kyau Eh, an kwadaitar da mu wajen mu'amala mai kyau da kuma tsoratarwa daga mu'amala miyagu mu'amala mara kyau in mu'amaloli mara kyau cin hanci da rashawa cin riba algush da dai sauran abubuwa gaba daya duk ya kamata a nisance su wanda ya shafi ba da bashi ne za da shi ba da in an ba da shi an taimaki wanda aka ba ne to amma an ba da dusu sannan kuma shi wanda za a ba bai da abin da zai baya jingina sai dai a ɓoye kyantin da da rashin gajin mutane. a ba a ce fa'in amina ba a zukun ba nan ba fali ajiye da zai tumina a farko in dai ka amince masa kana ganin zai biya ka bashi amma kuma shi wanda aka ba fali ta taƙi Allah rabba an gano wannan saboda haka ai yanzu a Najeriya sau nawa ana ba da bashi yanzu a nan majalisar maki ta duba wani ya ba wani bashi ana ba da bashi kusa. wanda ga ala banka zaban da kuɗi na wannan ce banka za wannan ce banka za ko shi dan Najeriya kawai mika wai ba ba zamani ba da wuya ma ga an yi rubutu kawai na ina ce mai to a rubuta za ga rashi a ɓaci <laughs> shi wallahi na yi mamaki wai ni ne wani yake cewa an yi rubutu kenan ni bai yadda da ni ba kenan to anan ma zai dauke kai din nan ka dauke shi mutumin banza ne bai dauka cewa rubutun abu ne wanda akwai maslaha rajiha ba ya kamata kai kamata maka cewa rubuta kai da ka ba shi kace to wani ya kula tabi ne to zaka ya baka yana jin nauyin ka shi ba ku kudin kuma yana jin nauyin ka <laughs> wajen billah to an ce za a zagaya neman taimako a taimaka fi sabilillah